هذا الثاني هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا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 bisa hanya ta malaman farko Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda kamar yadda muka saba za mu karanta suratul fatiha tukuna insha Allah ta'ala sannan sai mu ci gaba daga inda za mu ci gaba a'udhu billahi as-sami'il 'alim أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله والفتح إذا جاء الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما تعبدون عابد ما عبدتم ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لكم دينكم ولي دين kum دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين كركتي ولي din sai dai waliya din da sauki waliya din waliya din to bismillahir rahmanir rahim bayan da muka ji karatun waɗannan surori tun daga karatun da ya gabata da wasu ƙa'idoji kaɗan za mu karanto wasu bayanai masu ɗan tsawo daga cikin wannan tafsiri na al'imamul qurtubi a inda ya ce ita wannan sura ta Masad sai ce wahiyar makkiyatun bi ijma malamai gaba ɗaya sun haɗu akan cewa a makka ta sauka mun bayyana a baya Ina ka ce sura ta sauka a makka ana nufin ta sauka a lokacin da annabi mazaunin shi a makka yake ba lallai tana nufin ta sauka sura a lokacin yana cikin garin makka ba ko da ya tafi aikin hajji sai aka bi shi sai aka saukar mishi da sura a makka amma daga ina ya tafi aikin hajji din daga madina ne to ita wannan sura ta zama madiniya domin mazaunin shi a lokacin a madina ne Koda yana zaune a makka ne sai tafiya ta kama shi ta'if sai aka saukar da ita surar sunanta makkiya ba sunanta ta'ifiya ba na fata an gane to wannan sura da aka ce ta sauka a makka mana ta sauka a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune a makka to in ka so zaka iya yin wani ta'abiri kamar haka kace ce dukkanin surar da ta sauka daga lokacin da aka fara wa annabi wahayi sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara goma sha uku ko ka ce daga sadda annabi ya kai shekara arba'in zuwa sadda ya kai shekara hamsin da uku to waɗannan surori su ake kira makiya dukkanin surar da ta sauka daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kai shekara hamsin da hudu wato ya shiga cikin ta da hudu din har zuwa shekarar shi ta uku wadda a ita ya rasu ita ke kira madaniya haka kuma ka iya cewa dukkanin wata sura da ta sauka ya rage annabi ya rasu da shekara goma ko goma sha ɗaya don annabi ya rasu ne ya shiga cikin shekara ta goma sha ɗaya ku kiyaye ya rasu a watan rabi'in al'awwal a cikin shekara ta goma sha ɗaya wato ya cika shekaru hamsin da uku cif na fata an gane da sittin da uku cif sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ya rasu to wannan sura ta sauka a makka ne malamai duk gaba ɗaya sun haɗu a kan haka wahiya hamsu ayatin kuma tana da ayoyi biyar ne malam kurtubi yake cewa fihi salasu masail akwai mas'aloli guda uku da za mu tattauna su a ƙarƙashin wannan sura al'ula qauluhu ta'ala da Allah ya ce tabbat yada abi lahabin tabbat yada abi lahabin mala ya ce fi sahihaini wa ghairihima wal lafdh li muslimin an ibn abbas qala lamma nazalat wa anzir ashirataka al aqrabin wa rahtaka minhum al mukhlisin خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى yayin da wasu ayoyi guda biyu suka sauka a cikin alkur'ani ɗaya ayar ana karanta ta kana jinta a yanzu ɗayar kuwa an shafe karatunta baka jinta ayar farko ita ce wa an zir ta kan aqrabin ka gargaɗi danginka na kusa wannan ita ce aya ta ɗari biyu da sha hudu a cikin suratu shu'ara sai kuma aya ta ɗari hudu da sha biyar wadda a wancan lissafi kafin a shafe ta amma yanzu an shafe ta ita ce wa rahataka minhumul mukhlisin da kuma danginka waɗanda suke da ainihin wato tsarkin zuciya ko kuma da danginka waɗanda suke tsantsar danginka ne na kusa ba na nesa ba yayin da waɗannan ainihin ayoyi suka sauka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi takanas daga cikin gidan shi ya fito har sai da ya hau ainihin dutsen safa dutsen safa shine dutsen da yake dama da ainihin wato ka'aba idan ka fuskanci gabas fahatafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira yace ya sabaha wato kamar ka ce ya ku jama'a barkanku da asuba ya sabaha barkanku da asuba Kalu sai suka ce man hadha alladhi yahtif wane ne wanda yake kwada mana kira Kalu muhammad sallallahu alaihi wasallam isu isu sai suka ce muhammad ne fajtama'u ilaihi sai suka taru gare shi faqala sai ce ya bani fulan ya ku gidan wane ya banu fulan ya ku gidan wane ya bani fulan ina gidan wane ya bani abda manaf to da ya zo daidai bayyana dangin shi na jini sai ya fara ambatarsu da sunansu a wajen riwayar ya ku gidan abdu manaf ya bani abdulmutallib ya ku gidan abdulmutallib fajtama'i ilaihi duk waɗannan gidaje suka ainihin tattaru suka kewaye shi faƙalar sai ya ce a ra'aitakum lau akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadha jabal idan na ce muku ga wasu dawakai na za su fita daga tudun dutsen can a kuntun musaddiqiyya za ku gaskata ni qalu ma jarrabna alayka kadhiba suka ce ai tunda muke bamu taba kama ka da ƙarya ba qala sai ya ce fa inni bai lakum bayna yaday azabin shadid to ni dan aikin Allah ne na zo muku da gargadi ne kafin wata azaba mai tsanani ta zo muku in kun kangare gargadin fa qala abu lahab sai shi wannan mutum mai suna abu lahab ya ce tabbalaka. amma na illa lihaza haza Allah wadaranka kai canka yanzu nan baka tara mu ba sai dan wannan maganar sun makama sannan sai shi abu lahab din nan sai ya mike falazalar hazihi sura sai wannan ainihin sura ta sauka tabbat ya da abi lahabin wa tabba abu lahabi hannun shi ya kaɗe kuma shi da kanshi ma ya kaɗe kaza qara al-a'mash ila akhir sura haka ainihin wato a'amash ya karanta wannan karatu har zuwa ainihin ƙarshen wannan sura وزاد الحميدي الإمام الحميدي يقرأ أسكن تاشري واير وغيره دون ما لم شوى sami سمعت a ما na zalafi zaujiha, to da wannan sura ta sauka sai matar Abu Lahab sai ta ji labarin irin wannan gargadi da ya sauka akan mijinta wa fiha min alquran sannan hadda ita menene ya sauka a kanta da ita da mijinta da ta ji atat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa jalisun fil masjidi inda alka'aba sai ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune a ainihin wurin ka'aba wa ma'ahu abu bakr suna zaune tare da abu bakr radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda wa fi yadiha sihrun tana ɗiba da tsakoyi a hannunta min hijaratin wato tsakon kwami na dutse ƙananan duwatsu falamma waqafat alaihi akhadha Allahu basaraha an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fala illa Ababakar. da ta kusanci wurin sai Allah ya kame idan ta bata ganin manzon Allah sai dai Abubakar faqalat ya Ababakar sai ta ce ya kai Abubakar inna sahibaka qad balagani annahu yahjuni labari ya zo gare ni cewa abokinka ya nemi zambo wallahi law wajadtuhu la darabtuhu la darabtu bi ko bi hadha fahu da na same shi da na maka mishi waɗannan tsakon kwami a baki wallahi in ni la sha'ira ka gaya mishi cewa ni mawaƙiya ce kuma na rera mishi waƙa ga abin da nake cewa muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina ta ji waƙar muzammaman abin zargi ta juya madadin muhammad sai ta ɗauki wannan wazanin ko babin sai ta mai da shi muzammam abin yabo sai ya zama muzammam abin zargi a saina mun saba mishi ɗin. wa amrahu a baina al'amarin shi mun ki wa dinahu addinin shi kuma mun ƙyale ba za mu yi ba ka ji waƙar da ta tsara sun man sarrafa sai ta juya faƙala abubakar ya rasulallah da ta tafi sai abubakar ya ce ya manzan Allah ama tara ha ra'atka kana jin bata ganka ba qala sai ce mara adni. annabi ya ce bata ganni ba laqad akhadha Allah basaraha anni Allah ya rike idan ta bata iya gani na wa kanat quraishan innama tusammi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama mudhammaman yasubunahu quraishawa sukan cewa annabi muzammam ne da nufin su zage shi wa kana ƙulu shi kuma annabi sai yakan ce sallallahu alaihi wa alihi sallam ala ta'jabuna lima sarafa Allahu anni min aza quraish ba kwa ainihin wato mamakin yadda Allah madaukakin sarki ya bi ya kawar da cutarwa quraishawa da gare ni ya subbuna zagi suke wa yahjuna amma suna cin mutunci amma fa ba sa cewa Muhammad ba su taba cewa Allah ya tsine Muhammad ba ya hajuna muzammaman cewa suke Allah ya tsine wa muzammam Allah ya wulakanta muzammam wa ana Muhammad ni ko Muhammad ko kun fahimta jama'a dan haka ba shi suke zagi ba muzammam suke tsinewa shi sunan shi Muhammad jama'a kun fahimci wannan da ke yawwa to malamai suka yi maganganu masu tsawo tun da dai ba tafsiri ne muke ba mun dai dan ji kaɗan daga cikin ainihin wannan malam ya ce wa ma'ana tabbat idan aka ce tabbat da larabci ma'anar ta khasirat wato hannun shi ya taɓe hu qatada cikin malaman tafsiri malam qatada shi ya faɗi wannan wakila wasu ka ce khabat ya wulaƙanta kalahu ibnu abbas ibnu abbas ya faɗi haka wakila dallat wasu ka ce hannun ya kala hu ata ata shi ya faɗi wannan wakila halakat wasu ka ce hannun ta hallaka kalahu ibnu jubairi ibn jubairin shi ya faɗi haka duk kaga fassarar tsakanin makarantar ibn abbas ne ko shi ko wani cikin ɗaliban shi kuma wannan fassarar ba ta saba wa juna duk ma'ana ɗaya take bayuwa wa qala yaman ibn risab da yaman ɗan ri'ab ya ce safirat min kulli khairin hannun ya tsiyatu daga duk wani alheri duk wani alheri ba za a same shi a hannun ba to haka dai malamai suka ci gaba da waɗannan fassarori ɗaya bayan ɗaya har inda za mu kai inda kuma malam ainihin wato ya ɗauko mana matsala ta biyu a inda yake cewa a saniya matsala ta biyu daga cikin matsaloli da ya ce dama ba ya ce guda uku ba sai malam yake cewa kauluhu abi lahabin abi lahab kila miya bi lahab li husnihi wasu suka ce saboda kyakkyawa ne shi yasa sai ake kiran shi lahab domin ma'anar lahab shine bakin wuta mai haske wa ishraqu wajhi saboda hasken fuskar shi wa qad dhanna qaumun anna fi hadha dalilan ala takniyatil mushrik malam qurtubi da yake malamin fiqh ne sai yace wasu malamai sai suka zaci cewa wannan dalili ne akan a yiwa kafiri alkunya a rinka cewa kafiri baban wani sai ce wa huwa batilun idan dai har wannan dalilin shine madogararsu to wannan madogarar ta su batacciya ce wa inna ma kanahu Allahu bi abi lahabin inda ulama lima'anin arba'a bari ku ji dalilai guda hudu da suka sa Allah madaukakin sarki da ya tashi bai kira shi da sunan shi ba sai ya kira shi da alkunyar shi al dalilin farko annahu kana ismuhu Abdul Uzza sunan shi dama Abdul Uzza bawan Uzza Uzza kuma mecece ce gunki ce wadda suka yi wa Allah runtu daga cikin sunan Allah Al'aziz, sai suka ce Al'uzza allanya ba uzziya wal’uzza sanamun ya ce gunki ne walam yudhifu shi fi kitabihi ubudiyya ila sanam Allah maɗaukakin sarki ya ƙi cewa tabbat yada abil uzza tabbat yada abdul uzza ko abdul uzza Allah bai kira shi da abdul uzza ne. saboda Allah ya tsarkake littafin shi tun daga farkon Qur'ani har ƙarshe babu inda Allah ya yarda ya kira wani da bauta ya danganta shi ga wani babu abduwani a cikin Alƙur'ani. wannan kuma ya zama ba Allah ba babu wannan to dan Allah ya tsarkake littafin shi da danganta bauta ga wani wanda ba shi ba sai ya kauce daga kiran shi Abdul Uzza ya kira shi da ainihin Abu الثاني مجانا تبيو أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه فصرها بها wasu malamai suka ce abin da ya sa Allah ya zaɓe ya kira shi da alkunyar shi ba da sunan shi ba wan an kira shi da sunan shi ba kowa zai gane ba ya shahara da alkunyar shi don haka a kira shi da alkunyar shi ita za ta fishe da cewa shi ɗin ake nufi ba wani ba don kada daga baya ka da ka ce ai ba shi ba ai wani ne ake nufi kowa ya san shi shi kaɗai ne abu da habi الثالث دليل نأكو أن الاسم أشرف من الكنية سونا أو للاربا يا في درجة في يد الكنية سونا يا في درجة في يد الكنية da haka balarabe in ya so girmama ka sai ɓoye sunanka sai kira ka da alkunya saboda sunan ya fi girma to sai sakai wanda ya fi girma ɗin sai kira ka da wanda yake ƙasa ina fata an gane fa haɓɓahu Allahu azza wa jalla anil ashrafi ila al'anqas sai Allah maɗaukakin sarki ga in ya kira shi da suna ya daraja shi to bari ya kira shi da alkunya wadda na ƙasashiya ce wajen daraja fiye da ainihin suna idan lam yakun buddun min al-ikhbari hutun da ya zama babu makawa dole sai an yi magana game da shi to bari a kira shi da makaskancin sunan da aka fi sanin shi da shi ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم ولم يكن عن أحد منهم kun ji jama'a don haka duk annaba a ƙur'ani Allah ya kira su da sunayensu don suna ya fi daraja Allah bai kira wani annabi da alkunya ba a cikin alkur'ani don Allah ya kira su da siffa mafi daraja mana yake cewa wa dulluka ala sharafi, ismi ala alkunya Allah ta'ala yusamma wala yukuna mana ya kawo wani dalili wanda yake ko da yana da ɗan rauni kaɗan shi ma zai ishara a kan shi yace ka duba a cikin alkur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe duk inda Allah ya kira kanshi ya kira kanshi da suna ne Allah bai kira kanshi da alkunya ba abin da yasa nace magana tana da rauni ai dama Allah bai kamata ya zama yana da alkunya ba dan aka cewa wa Allah baban wani to wasu kafirai sun samu hujja sai ce wa in kana zalika li zuhurihi wa bayanihi wa istihalati nisbati kunya ilaihi li taqaddusihi anha ko da yake Allah bai kirayi kanshi da alkunya bane dan ya tsarkaka Daga alkunya baya bukata a danganta shi cewa baban wani. al dalili na hudu Ani Allah Ta'ala arada an yi wa hakika nisabatahu da an yudi kilahun nar. Allah ya yi mai arashi ne jama'a. Sai aka ce Abu Lahab, menene Lahab? Asalin Lahab shine bakin wuta. To Allah ya yi ma arashi da makomashi a lahira, ita ce wuta. To tun anan duniya sai ake kiran shi bakin wuta. dan ya waye gari a ranar lahira ya zama dan wuta ina fata an gane bi an yudkhilahu Allahu an bi an yudkhilahu an-nar fa aba laha aban laha tahqiqan lin-nisba lin-nasab sai Allah ya kira shi da cewa baban wuta dan ya tabbata cewa zai shige ta wa imda'an lil-fa'li wat-tira allati ikhtaraha li nafsi kuma domin ainihin wato Allah ya zartan mai da arashin da ya zaba wa kanshi wa kad kila ismuhu kunyatuhu wasu suka ce dama dai sunan nashi shine alkunyar shi abu lahab din shine sunan shi abu lahab din shine alkunyar shi fa kana ahluhu yusammunahu aba lahab litanahhubi wajhihi wa husnihi fasarafahu Allahu an an yaqula abu nuri wa abu diya ku duba mutanen shi suke kiran shi da abu lahab baban bakin wuta saboda mai saboda hasken fuskar shi saboda Allah ya san dan wuta ne sai yasa su suka kira shi da haka Allah bai ba su damar su kira shi da abun nuri ba ko abun biya tunda ai haske ne a fuskar to a kira shi abun nuri ko abun biya ya fi dacewa fiye da a kira shi da abu lahabin amma saboda Allah ya tabbatar da dan wuta ne sai Allah ya ba da dama aka kira shi da wannan sunan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to waɗannan su ne ainihin wato fa'idoji da malam ya fitar sai kuma ya ce asalisa fa'ida ta uku sai ce qala ibn abbas lamma khalaqa allahu azza wa jalla alqalama qala lahu kutub ma huwa ka'in wa kana fi ma katab tabbat yada abi lahab wa qala mansur su'ila al-hasan an qawlihi tabbat yada abi lahab hal kana fi umm al-kitab وهل كان أبو wa يستطيع ألا يصل النار؟ فقال والله ما كان يستطيع الله يصلاها وإنها لفي كتاب الله من قبل أن يغلق أبو لهب وأبواه wato misali wani irin tunani zai taso maka shin yanzu da aka ce komai yana nan a cikin alkur'ani shin dama akwai yanzu kenan abu lahabi tun alawul mahafuz domin ƙur'ani magana Allah ce ko magana Allah tana nan tintini ba daga baya ta faru ba to yanzu tintini akwai karatun tabbat ya da abula abila habin a cikin alkur'ani tun yana lahul mahfuz tun kan Allah ya halicci Adam da ya Hawwa'u da sauransu aka ce haka abin yake wato Allah ya san a cikin halittun shi da zai za a samu wani bakin kafiri mai suna abu lahabin don haka Allah a cikin tsarin shi tun azal akwai abu lahab a ciki haka al'amarin yake na fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan su ne fa'idoji waɗanda ainihin wato za mu ji kaɗan daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan ainihin wato sura wanda al'imamu ibn ce muhammadani muhammadani sai ka ƙara alif da nunun sannan madadin a kan dalun sai ta koma fataha sai zama muhammadani to su waɗannan muhammadai guda biyu idan za a danganta su zuwa ga wani ko ga wani abu to sai a share wannan ainihin nunin ɗin misali mace ce guda biyu sunanta aisha ai mace guda ɗaya sunanta aisha sai ta haifi 'ya'ya guda biyu duk sai ta sa musu muhammadu muhammadu idan aka zo za a danganta muhammadu ɗaya zuwa gare ta sai a ce muhammadu Aisha ta, wato muhammadin aisha muhammadu kaka ce muhammadun anan muhammadu aishata ka ɗauki irin shi yadda zai fi bayyana gare ka rasulun rasulun to idan ya zama za a danganta shi ga Allah sai a cire rabammar guda ɗaya sai a ce rasulu Allahi sai zama rasulullahi to haka muhammadu aishata wato muhammadin aisha to idan waɗannan muhammadai guda biyu ne za a danganta su zuwa ga aisha sai a share wannan nunin sai a ce muhammada aishata muhammada aishata muhammadu biyu na aisha to duk inda suna guda biyu ya zo a larabci aka sanya mishi alif da nunun idan za a danganta shi ga wani abu ana cire nunun ɗin ne don haka ba a cewa raka'atanil fajiri sai dai a ce raka'atal fajr raka'atal fajri anan abubuwa biyu ne suka haɗu waɗanda dole mu tsaya mu yi bayani domin a tsaya a yi wa ƙur'ani kyakkyawar fahimta yadani yadani hannaye biyu sannan abu abu lahabi abu lahabi to a tsari dukkanin mudafun ilaihi wanda aka danganta wa wani abu to kasara yake ɗauka don haka ka ji a can muka ce rasulu allahi rasulullahi abdullahi kitabullahi ba za ka taɓa jin rasulullahu ba rasulullaha abdullahu ko abdullaha a abdullahi abdulrazaki abdulkarimi kitabullahi baitullahi ardullahi kun fahimta jama'a kenan yanzu dukkanin sunan da aka danganta zuwa gare shi zai ɗauki kasara to ita kalmar abu ba ta ɗaukan kasara yadda aka saba tana daga cikin wasu sunaye da ake kira Al-Asma'u sitta sunaye guda shida waɗanda ake musu rufa'a da wau a musu fataha da alif a yi musu jarra da ya a ce abubakar ya zo ja a abubakar na ga abubakar sai ka ce ra'aitu babakar marartu bi abibakar na wuce abibakar to haka abu su baki zu me kamar ka ce zu malin zu ilmin zu sultani. to haka sai hamu hamu shine wa sirikinka da ya baka ya sirikinka da ya baka ya baban mata ka shake kira ha hamu hamu ina fata an gane don haka Usman Usman hamu rasulullah Ali hamu rasulullah ina fata an a'a muhammad rasulullah hamu usmana usman sihiru rasulillah sihir shine mai auren yakka ba sihiri ba sadun da haba ba da ra sihiruka sihiruka mai auren yakka ha hamuka wanda ka baya baban matarka baban matarka wanda kake auren yashi to ina lissafa su ne hamu fu zu sai hannu Shi ne sadisul asma wanda ba a cika sanin shi ba don haka galibi waɗanda suke karatu sama-sama na nahau akan karantar da su asma'u a ce musu sita ne hamsa afon sai a ce musu asma'u hamsa ne a ce musu da zu da fu da abu da hamu da kuma ahu to na shida din shine hannu hannu shine hariri a cikin mulha yace summa hanuka sadisul asma'i sai hannu shine na shida din me hannu hannu shine abin da bahaushe yake cewa abu in ce ina abuna ina abuna wato hulata ce amma ban san in faɗi sunanta kun san sai in ce abuna ya faɗi kun san hakan ya haka ko abuna ya faɗi to balarabe sai ce haza hanuka ga abinka ra'aitu hanaka na ga abinka marartu bihanika na wuce abinka abu kun gane da ya kalma yadda yara na san yara sun fi amfani da ita a hausa sai ka ji ce ina abuna a ce me kake nema sai ce rigata ko kun fahimci abu to ita ce hannu ita ce ta shida to sai ku kiyaye abu Ahu, hannu zu hamu sai Ahu. waɗannan su ake kira al'asma'u sitta allati turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya al maftuhu la al maksuru ma qabla ya al-maftuhu ma ba'da liya. na fata an gane haka ne ah. na koma cikin asma'u na fita cikin asma'u Sita, mun shiga cikin me jam'u muzakkar wannan ana maganar abu ya zama aba ya zama abi abu ka aba ka abi ka to duk inda ku kiyaye kasara za ta bayyana ga suna wanda yake ba mai illa ba kama Allahu can ba an ce rasulullahi ba rasulu Allahi to idan a ce ɗaya daga cikin sunayen can shida ne ya biyo baya to shi sai ka sa shi da ya'un shi yasa ku duba ku ga abu lahabi ne sai zama tabbati ya da abi lahab to abi yanzu a matsayin me yake a matsayin jarra yake don haka sai ka ce yada yada marfu'un wa alamatu raf'ihi a al'alif li'annahu ismu musanna to amma sai ka ce huzifa annun lil idafa me yasa aka shafe nunun din saboda idafa to sai ya zama abi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi الكسرة الظاهرة لا الياء لأنه من الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب wa وتجر بالياء don haka tabbat yada abi lahabin tabbat yada abi lahabin ta iya yiwa wata ranka samu wani balarabe ka ji shi gaba ɗaya yana gina waɗannan sunayen ne ko to daidai ne ba kuskure ba ne sai dai ba luga ce shahararriya ba misali za ka iya haɗuwa da balaraban da zai ce maka ja a abubakar ra'aitu abu bakrin zahabtu ila abu bakrin kuma daidai ne ba kuskure ba ne amma kafin a karbi a matsayin daidai ne sai an tambayi wannan lahaja yake yi idan yana yin lahaja mashhuriya ne ita ce wannan da Kur'ani ya sauka da ita to ba za a karba ba yayi kuskure amma in yana yin waccan lahaja ce don haka sai an bincike shi shin ya san abin da yake yi ko kuwa bai san abin da yake ba sai a ce to in bai sani ba to bai iya ba ne amma in malami ne ka ji yayi haka ko kaka ce kuskure ne abin da yasa nake faɗin haka kamar imamu Shafi'i imamu Shafi'i da ya kware a larabci ba Quraishi amma kana karatun littafin shi Ar-Risala sai ka ji yana gina Asma'u sitta akan wawul duk inda abu ta zo sai batta abu ɗinta kawai sai ce maka an abu hurairata radiyallahu anhu to kagan akwai dan guntun na ka. sai ka ce shafi'i ma bai iya larabci ba bai ki sauri kai istighfari Ta yi zunubi a babin na shafi'i saboda iya larabci har sai da yace walau la shi'r bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara min labidi saboda tsabar iya larabci ce ba dan waka in te yawa tana rage darajar mutum ba yace da na fi labidu waka a yau shafi'i balarabe ne Allah ya yi mishi baiwa ta larabci shi yasa wannan littafin nashi ba dan aka samu Ahmad Shakir ya ta hakikin shi ba da an kaɗe da wasu 'yan haya islam ne ko 'yan wasu digiri ne wanda ba karatu suka yi mai zurfi ba za su ta kuskurantar da Imam shafi'i amma ahmad shakir in ya so sai tsaya tsaurara bincike sai ce ya gano lugha kaza ce kuma shi shafi'i sai da ya gama koyon larabci tsaf ya zama malami jama'a babban malami yana fatawa duk duniya ana karbe wata ran sai tuntuban harshe a larabci sai ce a bai yadda ba sai ce bai gama nuna ba sai ya rufe makarantar sai ya shiga daji ya zauna da larabawan ƙauye sai dai shekarar biyar kaga sabon digiri kenan yana bin su suna kiwo ya ci abinci da su ya sha da su ya ce zai yi wa larabci fatattakar da ba zai sake tuntuban harshe ba to imamun shafi'i kenan to inda ba eh, a kamar malami ne irin su ahmad shakir yi wannan aikin ba da wasu 'yan sama-sama ne wanda karatun su bai kai ba za su yi ta cewa wuri kaza bai iya larabci wuri kaza ya kuskure amma ba kuskure ba wato ya kware da larabci kwarewar da hatta zama yana yin yaren laraba gaba daya kamar yanzu a samu bahaushe wata ran ya sakwatanci wata ran ya zamfaranci wata ran ya katsananci wata ran ya zazzaganci wata ran kaza kawai ko ina yana sarrafawa to kagan ka je ka samo yaron da ya girma a cikin gari wanda bai kware da waɗannan hausar ba in ya ji wannan hausar me zai ce sai ce kuskure ce shi yasa nake faɗin wannan magana ko da yake ta faru ta ƙare har an yi wannan kuskuren wajen shekara sha biyar da ta wuce wasu ɗalibai ne mafi yawancinsu in ba dukansu ba kanawa ne in fact ɗaya ne ma dai ɗan jihar jigawa kawai suka taru suka ce suna karanta tafsirin hausa wato tarjama hausa ta malam bakar gumi suna gyaggyara hausar sai na ce a ai a tsari na ilimi kuskure ne ku ku gyaran hausar malam saboda hausa ku da tashi ba iri ɗaya ba ce abin da yake muku daidai a wurin shi ba daidai ba ne abin da yake muku daidai a wurinku ba daidai ba ne saboda haka kana bakano ka zo ka ɗauki littafin bazan fari eh ya ce wanga ɗaki ya hoya zahi kaga gaba ɗaya za ka rushe jumlar ne ka ce ba daidai ba ce tun daga wanga haka ne ɗaki ya hoya eh zahi kaga duk ba za ka karba ba amma aka samo bazan fari ɗan uwan shi fa sai ba ta mark sai wuce ba kuskure a ciki na fata an gane don ba kuskure ba ce don hausa ce sai dai ba irin taka ba ce to kaga in ba jarradin to amma wallahi sun yi wannan aikin har an buga an zo da shi hannun makarantar na gana sayarwa Allah ya kyauta <laughs> Allah ya tsari akwai abubuwa a ilimi idan za ka yi su kana buƙatar ka samu wasu da suka yi zurfi a fagen ilimi ka nemi shawararsu kada kawai kai daga shigowa ka fagen ka yi saurin jira a cikin abin kana bukatar ka samu wasu da suka dade ka ce musu kana neman shawara akan yaya kaza yaya kaza yaya kaza ko kun fahimta jama'a in suka baka shawara sai ka ga ka haskaka misali jama'a yanzu a hausar boko babu f ai babu p suka ce duk inda ka ga p to suna ne kawai wanda ya zama ya gino akan haka kama za a rubuta pakistan ko za a rubuta wani abu amma a hausa dai ba a rubuta fa to amma kuma shi bahaushen baya faɗin f duk inda ka ji bahaushe ya ce farfajiya dan boko ne duk inda ka ji bahaushe ya ce ɗakin nan ya yi faɗi fa dan boko ne amma ka je ka samu bahaushe na gaskiya a cikin sokoto a ƙauye ko a katsina ko a talatan mafara ko a can ƙauren namoda za ka taba jin ya faɗi sai dai ya ce faɗi ya ce farfajiya har inda f ɗin ta zo ma a wani yaren in ya da ita hausa sai mai da ita mai sai ce maka fanka fanke faffada na faɗi gabana ya faɗi to amma sai su masanan sai suka ce a rubuta f ɗin amma an zo furtawa sai a furta fi to kaga ba dan masana ba ƙarshen ta kai yanzu ka zo sai ka ce za ka yi gyara a cikin rubutun ko kuma ka ce su hausawan ne ba daidai suke ba a'a za a rubuta f din a rubuta faɗi amma aka rubuta faɗi in ka zo sai ka karanta da faɗi to kaga waɗanda ba su je sun koya haka ba fa ko labarai ka ji suna yi sai ka ji suna yi babu ɗanɗanan hausar ko kun fahimta jama'a yanzu misali a harshen fulatanci babu v babu v amma an kaji yola sai ka ji suna cewa ov ov owi ne to wannan v din wasu yare ne da suka shiga fulanin yola suka yi tasiri sai suka saka musu ita to don haka in aka tashi a rubutu bature zai rubuta v din amma ba fulatanin gaskiya ya zo yana karatu v din zai gani amma sai mai da ita wi kasan akwai irin wannan kuwa Kur'ani. akwai abubuwan da yadda ka gan su ba haka za ka faɗe su ba akwai wannan a turanci ɗauki kalmar knowledge ɗauki kalmar psychology psychology da p ake farawa amma a rubuce amma a karance fa sai a ji s psychology to in baka ji an koya maka ba yadda waɗancan za a ji suna karanta labarai suna cewa faffada haka za a ji ka kana cewa psychology knowledge na fata an gane to Allah ya kiyaye to irin su suna nan a cikin alqur'ani tuktabu wala tuntaqu kamar yadda mun karanto a baya wala ana abidun wala ana abidun ana alif din gashi nan an yi mai cikakken dauri dan a nuna maka ba a san a ji sautin shi to baka ji an koya maka ba sai ka ce wala ana abidun sai a ce maka ba haka yake ba don haka ku kiyaye jama'a tabbat ya da abi lahabin wa tabbe hannayen abu lahabi guda biyu sun hallaka shi kan shi ya hallaka saboda aka ce a wannan lokacin ya rinka yana nuna annabi haka sallallahu alaihi wa sallam. yana cewa tabban laka sa'iral ayyam tabban laka sa'iral ayyam tabban laka sa'iral ayyam ali haza jama'atana yana yana nuna annabi da yatsun haka ina Allah wadaranka sauran abin da ya rage maka na rayuwa Allah ya wulakanta ragowar rayuwarka saboda haka ka tara mu shine sai Allah ya ce ya da waɗannan hannayen nashi sun hallaka wa tabba shi da kanshi ya hallaka ba hannayen ka kadai ba sai Allah ya ce ma aghna anhu maluhu dukiyar shi da ya tara ba za ta tsinana mishi komai ba ba za ta wadatar da shi da komai ba wa ma kasaba duk ayyukan alheri da ya aikata ba za su tsinana mishi komai ba saboda yana da zumunci kuma idan kaka ce zumuncin zai amfane shi daga cikin zumuncin shi da san dangi da san 'ya'yan dangi ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da baiwa mai suna suwaiba suwai ba sai ta zo ta ce mishi ranka ya daɗe matar ƙaninka da ya rasu ta haifi ɗa saurayi sai ce wace sai ta ce amina sai ce je kina yan taki ka duba saboda farin cikin an haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yanta mai bashi labari kaga yana da zumunci ko to dan kanka ce Allah sarki to amma dai zai amfana sai aka ce wa ma kasaba duk ayyukan alherin da ya aikata ba za su tsina na mai komai ba <laughs> kaga Allah kenan don haka ka bar Allah ya hukunci yadda yake so sayasla naran Allah ya ce zai shiga wuta cikin gaggawa bambancin sa da saufa idan balarabe ya ce sa yana nufin maganar da take cikin gaggawa in ya ce saufa yana nufin akwai ɗan jinkiri to wannan ya tabbata zai shiga wuta babu tantama na haka kawai sai Allah ya tasdiri da cewa sayasla naran kuma cikin gaggawa zai shiga wuta za ta lahabi wadda take huruwa wadda take kunnuwa a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wancan ainihin wato laƙabe wancan alkunya da ake mishi da ita sai sake dawo mishi da ita nan tunda shi abu lahabi ne baban bakin wuta ne to sayas Lanaran zai shiga wuta za ta lahabin wadda take da bakin wuta zai shiga wutar kuwa ko kun fahimta jama'a wamra'atuhu haka nan matar shi ita ma za ta shiga wuta hammalatal hatabi wadda take mai tsegumi malamai sun ce wannan wuri ana fassara shi da haƙiƙanin shi a yadda ya zo ana kuma iya fassara shi da a ƙarƙashin karin magana ko salon magana na larabawa larabawa idan ka cika tsegumi ka kai magana nan ta gulma ka kai can ka haɗa wuta nan ka haɗa wuta nan sai su kira ka hammalul hatab mai daukar ice ba wai suna nufin mai yawo da ice aka ba amma abin da suke nufi kana yawo da itatuwa na haddasa fitina bakin wuta to aka ce matar shi tana da tsegumi dan haka Allah maɗaukakin sarki ya kira ta da wamra'atuhu hammalatal hatabi haka nan matan nan tashi mai yawan ɗaukar ice mai yawan yawo da gulma wasu kuma kamar su ibn kafirin suka ce a zahiri ne tana ɗiban ice tana zuwa tana gittawa kullum a ƙofar ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda da ya buɗe ƙofa da duku-duku sai taɗe shi ya faɗi don haka Allah ya kira ta da wannan kullum za a ganta da ice tayo ba na girki ba ne wanda za ta je ta kara wa annabi ne don ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi fi jidiha sai Allah ya ce a wuyanta ɗin nan hablun min masad Allah zai rataya mata ainihin wato igiya wadda take ta kabar wuta ce aka ce mace ce kyakkyawa mai dogon wuya to tana samun sarka da kayan ado sai ta jera a wuyan nata tana alfahari da su to yadda take jera wannan ainihin wato kayan ado sai Allah ya ce zai mata ado da sarka ta wuta haka shine fi jidiha a wuyanta hablun min masad Allah zai sa mata igiya ta kaba amma kabar wuta ba kabar duniya ba ina fatan an gane jama'a waɗannan kaɗan daga cikin ma'anoni kenan waɗanda ainihin wato za mu tsaya mu fitar dangane da wannan sura wadda malamai suka ce kamar yadda kuka ji kalmar ƙarshe da ta zo a cikin wannan sura masad ita ce kaba menene kaba imma ganyen dabino ana kiran shi kaba amma asalin kaba jama'a tsiro ne mai zaman kanshi wanda duk zaman ƙauye ko ya mu'amalanci mutanen ƙauye ya san haka ita kaba haka take tsirowa sai kaga ganyenta kamar ganyen dabino domin ganyen dabino asalin hausa ana kiran shi zarba ne wato zarbar dabino to ita kaba daban take to tana ainihin wato rataye wannan kayan ado a wuyanta shine Allah maɗaukakin sarki ya mukabalance ta da ainihin wato wannan ado da take a nan duniya Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki dama yakan ce jaza'an wifaqa Allah yakan yi wa mutum kyakkyawan sakamako ko mummunan sakamako daidai da irin aikin shi kamar yadda shi Abu Lahab Allah ya mishi sakamako da Lahab daidai da yadda sunan shi ya dace to haka ita kuma tana ɗaura wannan ainihin wato ado wanda take lallan kwasa wannan abin wuya nata ya kamar kabar dabino sai Allah maɗaukakin sarki ya mata ainihin sakamako da wannan imamu ibnu kasirin ya ce ƙalal ulama malamai suka ce wa fi hadhihi sura mu'jizatun zahira wannan sura ta bayyana mu'jiza ta sarari wa dalilun wadihun ala nubuwa sannan ta bayyana dalili ƙararar ke tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa innahu منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيد لهما أن يؤمنا tun daga ran da Allah ya saukar da surar nan Allah ya bar waɗannan mutane guda biyu a cikin kafirci da ƙara lalacewa da taɓarɓarewa har suka mutu ba su yi imani ba wato kenan duk wanda ka ji Allah ya mai irin wannan hukunci ba Allah ya gama yanke shawara a kan shi ba zai taba imani ba don haka hukunci ya sauka da dimi-dimi la zahiran wala batinan malam ya ce ba a sake samun waɗannan mutane da wani hali na gari ba ko kuma imani a sarari ko a ɓoye la musirran wala mu'linan ba su yi a ɓoye ba ba su bayyana ba kana haza min aqwal adilla al-bahira ala nubuwati zahira wannan na daga cikin dalilai masu ƙarfi waɗanda suka bayyana a sarari da ke tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan girman Allah ku duba jama'a shekara 1400 ya ba da labarin abu kuma ya faru haka babu wani malami da ya sabani ko malamin tarihi ko na aƙida ko na tafsiri wanda ya ana ganin abu lahab ya musulunta daga baya ana ganin daga baya da shi da matar shi sun sassauta haka suka zauna a cikin wannan tsiya da lalacewa har suka balbalce haka wannan na daga cikin mu'jiza alqur'ani dadin da da ku dubi wata mu'jiza ta alqur'ani jama a yau duniya da me ake alfahari da ilimin kimiyya da fasaha to duk wata aya da ta sauka ta kimiyya da fasaha har yau bata zama outdated ba har yau wannan kimiyya da fasahar da ta sauka a kanta bata waye gari ta zama tsohon yayi ba amma yanzu duk wani manuwal da kake da shi na handset shekara goma da ta wuce da manuwal ɗin da hansar ɗin ka ɗauko su a yanzu sun zama tsohon yayi ko matarka ta gani sai ta yi maka dariya ta ce kowa yana amfani da hansar mai kan gado ka ɗauko wani gwangwame ma handset kamar ɗan sanda haka ne ko ba haka ba ya an wuce yayin amma ka dubi duk wata kimiyya da fasaha ko ta halittar ɗan adam ko ta sararin sammai ko ta ƙasa ko ta teku da Allah ya ba da labari a ƙur'ani har yau ba ta waye gari ta zama ƙarya ba ce ku dubi wani ikon Allah tun da annabi ya rayu sallallahu alaihi wasallam har ya rasu bai taɓa ganin teku ba bai taɓa ganin teku ba teku kogi wannan kogi da ake cewa teku sea ko ocean annabi bai taɓa gani ba amma karanta ayoyin alƙur'ani waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin mu'ujizoji na teku iri-iri misali teku ruwan sama na tasowa daga cikinta malaman kimiyya da fasaha sun tabbatar da haka Kur'ani ya faɗi haka teku Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin yadda guda biyu suke haɗuwa waɗanda suke mabambanta in suka zo kuma ba sa cuɗuwa da juna. idan ka taho yanzu sai ka je kai da ka taba ganin teku sai ka je ka ga wannan teku ta taho wannan teku ta taho daban-daban ne sai su zo su haɗu in suka haɗu amma ba za su hargitse da juna ba mafi karanci yanzu tafi gadar da ke dab da lakwaja da ke kira gadar murtala za ka ga river benue da river niger sun taho sun haɗu amma in suka haɗu sai ga suna tafiya suna tafiya tare amma wannan ruwan ya yi duhu wannan ya yi ja ba sa haɗuwa marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiya Allah yace ce a tsakaninsu akwai wani shamaki ne wanda ba sa haduwa wannan shamakin a sadda aya ta sauka ba sahabin da ya san wannan shamaki ne amma yanzu scientifically sun gano akwai wani hajizi a tsakaninsu amma hajizin ba a iya ganin shi da ido amma shi wanda ya bada labarin ko aka ji labarin ta wurin shi bai ma taba ganin teku ba balle a ce da kayi fada duk wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kara mana imani da shi to sai kuma suratul nasri ita kuma wannan sura ta samo sunanta ne daga ainihin wato ayar farko wadda ta zo ainihin a cikin ta wadda bahaushe ya juya ta mai da ita har sashi inda yake cewa nasara ko to suran nasara ita wannan sura kamar yadda ainihin wato malamai suka bayyana ta kamar kuma yadda muke ganin ta karara tana da ainihin wato ayoyinta guda uku bari mu ji kaɗan daga abubuwan da ainihin malamai suka faɗi kafin mu ainihin wato fassara ta ita ma gaba ɗayanta insha Allahu ta'ala malaman suka ce wahiya madiniya bi ijma ita kuma a madina aka saukar da ita da haɗuwar dukkan malamai wato sama suratu tawdi' ana kiranta surar bankwana ana kiranta surar bankwana me yasa ake kiranta surar bankwana domin wannan sura lokacin da ta sauka ta zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wani umarni a inda ainihin daga ƙarshe ƙarshen ta take cewa fara'aitan nasa ko wara'aitan nasa nasa na fi dinillahi afwaja idan nasara Allah ta zo da budin Allah zaka ga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a to shikenan dalilin shigar al'umma jama'a jama'a cikin addini dalili ne akan karban addini ko to an karba addini annabi rayuwar shi ta kare ke dan dama ya zo ya isar da sako ne matukar aka karba shikenan zai tafi ya bar mutane da wannan sako na Allah madaukakin sarki ina fata an gane daga cikin dalilan da yasa ake ce mata surar bankwana wata rana abdullahi dan abbas ya ce sai na umar yakan shiga taron manyan malamai da shi sai wasu cikin malaman sahabbai ba sa jin daɗi sai suka ce kana zuwa taro da yaran nan muna da 'ya'ya kamar shi a gida muke baro su ba ma jin daɗin ka rinka zuwa taron mu da shi sai umar ya ce ku yi haƙuri zan bayyana muku dalilin zuwa na da shi taron wata rana ana nan wata rana sun manta da wancan koke da suka yi umar sai umar an zo taron malamai sai ce musu alagafata malamai ina so ku gaya mini wani saƙo ne idza ja a ta ɗauko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba ana magana fassara ba ba ana magana ma'ana ba ba ana magana fiqhun da ke cikin ta ba wani saƙo ne ta iso wa da annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan suka haɗu a kan cewa ta iso da saƙon yi wa annabi albishir ne da cewa al'umma za su karɓi addinin shi don haka annabi zai rayu cikin al'umma cikin mutunci don za a karɓi addini shi sai aka dawo kan wannan yaran nan da suke kukan yana zuwa taron manyan malamai sai umar ya ce to kai wannan dan yaro ka ji abin da manyan malamai suka fassara kai mai zaka ce sai ce ni ina ganin fassara su ba daidai ba ce sai ce to mece ce daidai sai ce saƙon da ita sura take ɗauke da shi shine tana gaya wa annabi ya haɗa ina shi ina shi ne ya yi kwana da al'umma domin in ya zo da saƙo an karɓa, to me zai zauna ya a cikin jama'a sai ibnu abbasin ya ce baka ga lokacin da Allah ya ce mishi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi kana mai tsarkake ubangijinka kana roƙon gafarar shi ce baka ga annabi a ƙarshen rayuwar shi in ya ruku'u da sujuda sai ya rinka cewa subhanallahi wa bihamdihi allahumma ghafirli subhanallahi wa bihamdihi allahumma ghafirli shine fasabbih kai tasbihi subhanallah ko bihamdi rabbika kana mai haɗa tasbihin da godiyar ubangijinka sannan wastaghfirhu ka roki gafarar shi shine subhanallah ko ba haka ne subhana subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli Sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ka gafarta mini wannan ita ce addu'ar da annabi ya faya yinta a ƙarshen rayuwar shi har ya rasu Aisha ma ta yi shaida akan haka a cikin hadisin Bukhari da Abu Dawuda dan haka wannan sura an kira ta da wannan suna ne jama'a domin ainihin wannan bankwana da ta zo ta gaya wa annabi ya haɗa ina shi ina shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji wannan sa'an kuma ya tabbata ɗin lallai hakan ta faru daga lokacin da duk aka gama gumurzun da aka gama a makka annabi ya iso madina tun daga wannan lokaci jama'a nadiran ne aka rinka shiga addinin musulunci ɗaiɗaiɗaiɗai wato addinin musulunci a makka ana shigan shi ɗaiɗaiɗaiɗai ne mutum ɗaya ya zo wannan ɗaya ya zo wannan ɗaya ya zo amma a madina fa ane wa addinin musulunci shigan al'umma ne sai ga ƙabila guda ta taso ta ta wuta musulunta dubi mutanen madina su kansu waɗanda suka haɗu da shi a wurin aikin hajji suka haɗu da shi jama'a ne guda suka karɓi addinin musulunci suka ce kuma sun lamunce mishi jama'ar garin za su zo haka suka zo sannan ka dubi irin ƙabilun wafdu abdul qais mutanen ƙasar bahrain sun zo kusan su ɗari biyar suka zo suka zo suka karɓi addinin musulunci sannan dubi waɗancan su malik bin al mutanen iraki ne su ma gayya guda suka yi samari ne to wannan dalili ne akan addinin ya wa ƙarshe kenan tunda idan da mutum dubu ake da su a gari guda ɗaya ya zo ya musulunta bayan shekara ɗaya ya sake zuwa bayan shekara ɗaya ya sake zuwa kaga akwai matsala to amma yanzu cikin mutum dubu sai mutum ɗari biyar suka taho suka musulunta mutum ɗari uku suka taho mutum hamsin suka taho kaga dalili ne akan an kusa gama karɓan saƙon gaba ɗaya to in ka zo ka ba da saƙo me za ka zauna yi sai ka koma don haka lokacin da ya zo rasuwa sahabbai sai suka ji shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ilar rafiqil a'la Allahumma ilar rafiqil a'la har da mala'ika ya zo zai dauki ran shi sai da aka bashi zaɓi kana so ka rasu ko ko kana so ka zauna sai ce a Allah zan taho wurinka Allah zan taho wurinka na zaɓi tahowa wurinka sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka malamai suka ce an kira ta da wannan suna ne saboda ainihin wato wannan ban kwana wahiya salasu ayatin ayoyin ta uku ne wahiya akhir suratin nazalat jami'a ita ce sura ƙarshe da ta sauka gaba ɗaya to kun ji an fara shiga ilimin ulumul qur'an ilimin ulumul qur'an shine ke babu tarihin saukar qur'ani surar ƙarshe da ta sauka a dunkula gaba ɗaya ita ce wannan amma aya da ta sauka ta ƙarshe gaba ɗaya a cikin alƙur'ani ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wannan ita ce aya ƙarshe da ta sauka amma sura ta sauka jumlatan ba wani ɓangare nata ba to ita ce wannan daga ita wata sura ba ta sake sauka ita kadai ba ya ce ƙala ibnu abbasin abdullahi ɗan abbasin ya faɗi wannan magana fi sahihi muslim tana nan a cikin sahihu muslim a lamba hadisi na dubu uku da talatin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa ibnu abbasin ya ƙara mushi yarda jama'a kunji ikrimatu kamar yadda al-imam al-qurtubi yake ba da labari yace ya ruwaito daga ibnu abbasin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qara'a idza jaa nasrullahi wal fath wa jaa ahlul yaman rafiqatan afidatuhum layyinatan tibaa'uhum سخية قلوبهم عظيمة خشيتهم فدخلوا في دين الله أفواجا عبد الله بن عباس يجي النبي وترانا يكرنت وانا إذا جاء bayan ya karanta ta ba da dadewa ba sai ga mutanen yaman sun taho suka zo raqiqatan afidatuhum zukatansu suna da sanyi suna da sanyin zuciya layyinatan tiba'uhum suna da ainihin saukin hali ba su da kaushin ɗabi'a ba su da saurin fushi sakhiyatan qulubuhum zukatansu suna da alheri suna da kyauta ba su da rowa azimatan khashyatuhum suna da girman tsoron Allah fadakhalu fi dinillahi afwaja suka zo suka shiga cikin addinin Allah baki ɗaya a lokaci guda waɗannan mutanen su ne su abu tufail ko su tufail da su ainihin abu musa al da su abu ayyub ansari eh, eh, da su abu musa al-ash'ari daga baya su abu huraira su kuma suka taho haka suka rinka zuwa jama'a wa fi sahihi muslim hadisi ya zo a cikin sahihu muslim an abi هريره ta radiyallahu Anhu قال قال رسول الله صلى wa عليه واله وسلم من ذا الله ahlul yaman, ga mutanen yaman nan sun zo muku hum ad'afu qulubun quluban suna da laushin zuciya araqqu afida suna da sanyin zuciya alfiqhu yamani fikihu wato fahimta addini yar ƙasar yaman ce wato ƙasar yaman nan ne aka fara wa addinin musulunci kyakkyawar fahimta wal hikmatu yamaniya sannan ilimi baki ɗayan shi da hikima to ɗan ƙasar yaman ne wato mutanen ƙasar yaman su ne mutanen farko da suka fara ainihin wato samun ilimi wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari ma a lamba ta 4390 a muslim kuma lamba ta 52 da lamba ta 84 a cikin musnadul imami ahmad a lamba ta 8202 Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa ruya annahu sallallahu alaihi wa sallama qala inni la ajidu nafsa rabbikum min kibali nafasa rabbikum min qibali al-yaman yace ina jin Allah maɗaukakin sarki zai tausaya muku ta ɓangaren ƙasar Yaman. Wato mutanen ƙasar Yaman za su zo su shiga ainihin addinin Musulunci waɗanda daga nan ne za a samu sassaucin fushin da ake ganin Allah ya yi da ainihin al'umma malai ce a fihi ta'awila ne an fassara hadisin da ma'anoni biyu ahaduhuma annahu Annahul faraj wato musulmi sun shiga cikin kunci kamar Allah ya yi fushi da al'umma ba sa shiga addinin musulunci to mutanen ƙasar Yaman sai su zo su shiga addinin musulunci jama'a sai Allah ya huce wannan fushi nasu litatabi'i islamihim afwaja saboda za su yi ta shiga addinin musulunci jama'a bayan jama'a والثاني معناه أن الله سبحانه وتعالى نفس الكرب عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن وهم الأنصار wato na biyu aka ce Allah maɗaukakin sarki ya yaye wa annabi bakin cikin da yake ciki ta hanyar ainihin mutanen yaman sun zo sun shiga addinin musulunci sun taimaka mishi وروى جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا ذكره الماوردي ولفظ آه، الثعلبي وقال أبو عمار حدثني جار لجابر قال سألني جابر عن حال الناس فأخبرته عن حال اختلافهم وفرقتهم فجعل يبكي ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون من دين الله أفواجا jabiru ya ce ya ji annabi sallallahu yana cewa mutane sun shiga addinin musulunci jama'a jama'a za kuma su ta jama'a jama'a wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi a lamba ta dubu a lamba ta dubu goma sha hudu da dari shida da casa'in da shida sai malam ya ce wa isnaduhu da'ifun li jahalati jari jabir isnadin shi mai rauni ne saboda wanda ya ce ya ruwaito hadisin wani makwabcin jabir to wane ne shi ba a san shi ba majihuli ne don haka wannan hadisi mai rauni ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu وروى الأئمة واللفظ للبخاري Bukhari an Aisha الله anha قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد an nazalar alaihi suratu idan ja'a nasrullahi wal fatah illa yaqulu subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli hadisin da na faɗa mana Ina fata an gane wa an haƙal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yukfiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli yata'awwalu alqur'ana manzo Allah yana bin abin da qur'ani ya ce mishi shine qur'ani ya ce mishi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh shine duk sanda ya ruku'u da sujuda sai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malamai sun faɗi maganganu dai masu yawa dangane da ainihin wato ita wannan sura gaskiya saboda Allah sura ce wadda ta kai matuƙa wajen ainihin falala Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka dawo mu dubi fassarar ta sai mu ce Allah madaukakin sarki ke cewa idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara Allah madaukakin sarki da budin shi suka zo wa an nasa yadkhuluna to sai ka ga mutane suna ta shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwaja jama'a jama'a wato abinda sura take cewa yayin da nasara da budin Allah suka zo to ga alamar da zaka iya gane haka shine ka ga jama'a sun zo suna shiga addinin da Allah ya aiko ka da shi jama'a jama'a amma a lokacin da jama'a ke shiga addinin musulunci ɗaiɗaiɗaiɗai to dalili ne akan ana cikin kunci a lokacin nan a wannan lokacin ne wani fa ya zo musulunta sai annabi ya dube shi sai ya dubi yanayin sai ya ce mishi kaje ya ce ya yi ce tafi ka bari in kaji na bayyana na yi ƙarfi sai ka dawo ka musulunta saboda a lokacin da ya zo ya nuna wa annabi rauni don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amfani da umarnin da Allah ya bashi da karantawar da Allah ya bashi dan da ya zo sai ya ce man ma'aka mutum nawa ne ke tare da kai sai ya ce ma'i abdun wa hurrun akwai bawa guda ɗaya bilal akwai ɗa guda ɗaya abubakar su kaɗai ke tare da ni to yanzu mutumin da ka je yana cewa ku nawa ne akwai alama ya tsorata ko sai annabi ya ce ka je sai ka ji na yi ƙarfi ka dawo Allah ya kaddara yana da rabon ya musulunta da ya ji annabi ya ƙarfi ya bayyana sai dawo ya ce ka shaida ni wanzu Allah ya ce na shaida ka sai ce to ka ga sai karba addini to duk sanda kaga mutane na shigo addini ɗai dalili ne ana cikin kunci to sai Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fathu idan nasara da buɗin Allah suka zo to dalili ko alamar da zaka gane haka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi to sai kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a jama'a jama'a za ga suna shiga addinin Allah aka ce wannan irin mu'jizar ta annabi sallallahu alaihi wa ta zama karama ga dan fodiyo a lokacin da ya zo ya fara da'awa ɗaiɗaiɗaiɗai ake karɓan da'awar tashi amma lokacin da allah maɗaukakin sarki ya buɗa mishi garuruka ne suke tahowa wasu garin su aiko wakilai su ce waɗannan su ne wakilansu amma suna shaida wa ɗan fojiyo cewa gaba ɗaya sun bi da'awar wato bello shine spokesperson na da'awar ɗan fojiyo allahu akbar wato dan fodiyo ya haifi ɗa na farko ya sa mai muhammad shi yasa ake kiran shi abu muhammad amma da yin nazarin ɗan sai ga sokoliyo ne ba zai iya wannan aikin ba wannan aikin na gwagwarmaya sai namiji aka ce ana haihuwar bello da ya zo ya daga shi sai ce masha allahu in ce alhamdulillah bukata ta biya sai ce mai taimako na ya zo shine ya kira shi da wannan suna vallowa abinda ake nufi ballowa da fulatanci shine nasiru mai taimako don haka ya sanya mishi muhammad wato wanda ya tsaya madadin wancan kenan kana iya haihuwa ya'ya biyu ka sa musu suna ɗaya ba wanda ya hana wancan muhammad ɗin ɗan fudiyo ya sa mai suna ne da tunanin zai taimaka mishi to kuma sai ya zama gashi ga irin shi to da aka sake haihuwar wani to ka san wani ko jariri ka gan shi zaka san namiji ne <laughs> ina fata an gane da aka da bello da shehu ya daga shi sai ga to nasiru ya zo mai taimakon na gaske ya zo aka ce shi yasa sai ya sa mishi muhammad bello to shine wato corrupting sunan akai ko kuma rashin fulatanci ne yasa kun san kawai a ce bello amma ma'anar shi nasiru ina fata an gane to allah madaukakin sarki ya taimake mu to galibi labaran dan fodiyo in kana son ka ji labaran dan fodiyo ba wurin bello za ka rinka ji wato bello ya gaji shehu kuma har ya zama kari a kan shehu don haka ce sanda ya zo zai rasu sai doye dube shi ya ce zan rasu zan barka a cikin gwagwarmaya da fitintunu amma na san allah zai taimake ka kai kuma za ka iya ɗauka don haka kuwa ya ɗauka wato bello ɗan halal ne sai da ya duk assignment ɗin da uban yake so daga cikin abin da ɗan fodiyo ya buri a rayuwar shi da ya samu lokaci ya ce ya so ya yi map ya mapin da awashi ya bayyana wa duniya ya idda da awashi ta yada ma ya samu lokaci ba bello sai da ya wannan aikin jama'a tun daga benin republic har central africa da awar dan fodiyo ta je ko to shine mai so fi tarihi biladit tukrur wannan littafin ya yi tarihin wannan nahiyar ne gaba ɗaya kana karantawa wata nan sai ka ji tarihin zariyar nan kakaf har vegetations yanayin ciyayi bishiyoyi eh, yanayin hantsi in hantsi ya zo ya garin yake zama la'asar yaya take da sanyi yaya koguna suke ya bishiyoyi suke bello ya yi wannan aikin na haka bello dan halal ne Allah ya albarkace shi da hannu mai iya rubutu Allah ya albarkace shi da ainihin wato takobi mai iya jihadi a hannun bello mutanen garin hong suka je suka karɓi addinin musulunci a adamawa hong wani gari ne can hanyar mubi ƙabilar kilba suka karɓi addinin musulunci a hannun bello ya ba su ƙur'ani har yanzu ƙur'anin yana nan sai da na je na ga sun aje shi saboda tarihi da suka karbi addinin musulunci shi ya basu suka zo suka zage da karatun ƙur'ani za ka yi mamaki har suka fi fulani amma mu tsaye da tarihin anan mutanen adama ba za su ji daɗin tarihin ban na ƙara <laughs> ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to bello ya yi aiki kwarai da gaske jama'a kun ji wannan abu saboda haka zaka ga mutane suna shiga addinin musulunci jama'a jama'a to sai malamai suka ce wannan alama ce da Allah ya sanya ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin mu'ujiza ko to kuma alama ce ga duk wani mai da'awa idan kana da'awa ya zama ɗaiɗaiɗaiɗai ake karɓan da'awar to dalili ne akan kana cikin kuncin da'awar daga lokacin da ya zama jama'a na tahowa to dalili ne akan nasara ta zo to wannan nasarar da ta zo to a cike ta da zikiri in ba haka ba sai ta ruguje a dubi lokacin da mota ta tashi da addu'a ake tashi lokacin da za a tsaya kamata ya tsaya da me da addu'a saboda birki ya iya tsinkewa a lokacin kun kawo garin lafiya birki ya tsinke ka tambayi masu hawa jirgin sama ka mafi halin hadari da jirgin sama ke shiga shine halin tashi da halin sauka halin tashi da halin sauka don haka in aka zo tashi a jirgin sama to matsa da addu'a in aka zo sauka to matsa da addu'a to haka da'awar sadda ta taso akwai kunci sai da addu'a to haka lokacin da za ta taho ƙarshe to sai a cike ta da addu'a sai a kare lafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu dan haka sai kai tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka da kuma roƙon gafara gare shi wannan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu kuma sunna ce gare mu mu raya wannan umarni dan haka yana daga cikin sunnonin zikirori a cikin ruku'u da sujuda yin wannan addu'ar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli Sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ka gafarta mini innahu kana tawwaba Allah mai karban tuba ne wato waɗannan kalmomi da kake yi sun koyar da kai ladabi a duk lokacin da zaka roƙi gafara Allah wannan ayar ta koya maka ladabi a duk lokacin da zaka tuba ga Allah ayar ta koya maka ladabi ladabin da ta koya maka shine wato ba kuskure kai ba in ka zo ka Allah ka gafarta mini ba kai kuskure ba amma akwai ladabi daga cikin ladabin shine ka gabatar da wani yabo da kirari da tsarkake Allah don haka sai da ka fara cewa subhanakallahumma wa bihamdika sannan sai ka ce allahumma gafirli kaga kenan wannan ya nuna maka daga cikin ladubban yin addu'a ana so ka gabatar da wata share fage sannan ka gabatar da addu'arka ku karanta suratu ibrahim ku ji inda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya addu'a sai da ya gabatar da sharar fage ta hanyar na farko ya gabatar da matsalolin shi na biyu ya yabi Allah na uku sai ya faɗi bukatun nashi sannan sai ya cike da yabawa Allah don haka ku duba nan ka fara da tasbihi da godiya ga Allah sannan sai ka gabatar da bukatarka sannan sai ka cike da kirari cewa na kana ba. kamar ka zo wurin mahaifinka ne kai gaisuwa sannan sai ka ce na zo ne akan a biya min kuɗin makaranta kuma na gode irin alheran da ka saba ka nemi a baya baba na san za ka yi ne ka faɗa haka ka gani ko ba kuɗin za a samu su haka ne ko ba haka ba amma ka zo kawai kai dogon wuri ce yaya ka ce kuɗin makaranta ce tum ku ba ni ko kun fahimta jama'a saboda haka addu'a tana da ladabi jama'a gabatar da yabo da kuma cikewa da yabo to sai ka saka addu'a taka a tsakiya wato kamar yanzu kana nuna wa Allah da kake neman bukata a wurin shi asalin makasudin shine mai kirari a tsakankanin yin kirari ne kaɗan jeho bukatar ka ku dubi maganar da kyau tasbihi godiya ga Allah neman gafara a tsakiya sannan sai kirari ga Allah innahu kana tawwaba Allah maɗaukakin sarki ya kasance tawwaba to shin wannan tawwaba malamai suka ce sifa ce ta mubalaga wato zaka ce Allah mai yawan karban tuba ne in kai wannan fassara bata zama kuskure ba amma abinda ake so ka gane ana son ka gane Allah mai yawan gafarar da zai bada tuban ne wato ba mai yawan tuban ba kadai ba mai yawan karban tuban ba a'a wato gafarar ma yana da ita da yawa kenan yau in ka zo kaga in mai yawan karban gafara ne yau in ka zo gobe ka zo jibi ka zo kai da kanka za ka fara karar cewa kai kullum ni kenan roƙon gafara to amma aka ce maka gafara tashi tana da yawa kenan innahu kana tawwaba Allah mai tuba ne da yawa wato mai gafara ne da yawa ba za ta kare ba don haka yau in ka zo akwai gobe ma in ka zo akwai jibi ma in ka zo akwai don haka wannan sifa ce ta kaiwa matuƙa dangane da siffanta Allah a kan adadi na ainihin ita gafara ɗin ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to muna da sauran lokaci ko kuwa don suratu kuliya tana da abubuwa da yawa waɗanda muna son mu shige ta lallai za mu ɗauki lokaci kwarai da gaske na minti nawa bakwai a bai isa ba minti bakwai yayi kaɗan za mu bari insha Allah ta'ala sai yalla ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala don muka dawo muka dubi darussan da ainihin wato waɗannan surori suke karantar da mu da suratul masad da suratul nasri daga cikin sakon da suke karantar da mu ɗaya dai mun ji madaniya ce ko ɗaya mun ji makiya ce wannan yana nuna mana duk yadda kake mai da'awa Allah zai sa maka maki kuma makiyin nan ba kai za ka zaɓa wa Allah irin wanda Allah zai sa maka ba ba za ka yi mamakin wan mahaifin manzon Allah ya zama shine babban makiyin shi wanda ya fi kowa ƙiyayya ba ba za ka yi mamakin irin yadda matar shi take goyon bayan shi akan wannan bakar ƙiyayya ba sai ka auna a galibi idan irin wannan ƙiyayyar ta taso mata su suke ƙoƙarin gyara wa mazajen su tunani cewa haba mai gida wannan ai ɗanka ne ko to amma dan Allah ya karantar da kai wani darasi idan Allah ya saka maka makiya daga cikin danginka kar wannan ya ja da baya ya sa ka ja da baya a wajen da'awa ka dubi makiyin shi na farko wanda ya fara zagin shi ya fara ci mishi zarafi shi ne wan mahaifin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama da abu lahab kamar matsayin ɗa da uba domin shi abu lahab wan abdullahi ne mahaifin annabi uba ɗaya amma uwa kowa da tashi uba ɗaya uwa kowa da tashi shi abdullahi shi ne ɗan su shi kuma abu lahab shi ke bin su a cikin gidan kaga yadda yawa gari ya zama cikakken maki to sai ka kwantar da hankalinka in kana da awa mahaifinka zai iya zama makinka kamar wa kamar annabi ibrahim da azar wan mahaifinka zai iya zama makiyinka kamar wa kamar annabi sallallahu alaihi sallama da abu lahab to sa'an nan sai ka kwantar da hankalinka akan idan irin waɗannan za su iya zama makiya to duk wani makiyi da ya zama maka makiyi kai rike maka wuya kai ya dame ka mun fahimci wannan to sa'an nan sai kuma surar da ta biyo baya sai ta kwantar da hankalinka ƙiyayya in te yawa tana ƙuntata ka ko haka ne akwai lokacin da annabi ya taba kaiwa kamar zai haɗi zuciya ya mutu saboda bakin ciki a nan ne Allah ya saukar mishi da suratul kahf la'allaka bakhi'un nafsaka ha in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa zaka hallaka kanka ne saboda bakin cikin ba su imani da wannan labari da Allah ya saukar ba a nan aka ce ya taba samun kanshi a cikin bakin ciki da damuwa kamar zai haɗi zuciya ya mutu Allah ya kwantar mishi da hankali to duk sanda kaga wannan kuncin ya faru a halin da'awa to Allah ya ne maka albishir idan an samu sabati tabbata daga gare ka eh to nasara za ta zo to wannan nasarar ba za ta zo ba sai Allah ya jaraba ka haka Allah ya ce a hasiban nasu an yi uminu an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanuna mutane suna tsammanin su ce sun yi imani eh a hasiban nasu ko an yi tura ko an ya kulo amanna wa hum la yuftanuna kawai a kyale mutane daga sun yi imani kawai kenan ba za a fitine su ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim an fitina na da to fitinar da aka yi wa na da ka rinka duba ta kowa da irin yadda Allah ya fitine shi dubi annabi isa alaihi salatu salam, allah ya fitine shi ne dame da wasu baƙaƙen kafirai waɗanda suka rena shi daga cikin dalilan rena shi ya zo musu ba uba ya zo musu talaka aka ce akan jaki ma yake yawo daga shi sai gyauto sai mayafi to sai ka ce mutanen da Allah ya turo annabi irin Sulaimana cikinsu ya turo annabi irin dawu da cikinsu ga sarauta ga kasaita amma duk da suka dubi saƙon Sulaimani da Dawud sai suka ce Sulaimani sarkin gargajiya me yake da suna Sulaimani matsaci ne Dawudu kuma sarkin gargajiya ne kenan yanzu in kana ganin in na zo da talauci sun rena ni bari in je in samu kuɗi sa girmama ni ko ba za su girmama ka ba lallai kowa sai Allah ya fitine shi da gwargwadon abin da Allah ya san zai iya zama jarabawa gare shi so da kaga Allah ya jarabci annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan kawun shi da matar shi yayi hakuri ta wuce ko bata wuce ba ta wuce yana daga cikin riwayon da ibnu kasirin ya kawo cewa ansar suka ce daga cikin lokacin da suka fara haɗuwa da annabi sun haɗu da shi ne yana wa'azi a wurin aikin hajji wani kuma datti na bin shi yana cewa ɗanmu ne ba mu yadda da shi ba ku kwa yadda da shi raba 'ya'ya da iyaye yake in kuka ɗauki da shi kuka kai zai tarwatsa ku karewar bita da kulli kenan yanzu ba wai ka gama wa'azi ai maka raddi ba kana rufe baki ana cewa karya ne a wurin kuma ga lasifika ka gata shi <laughs> duk bita da kulli karshen ta kenan